Jama'a salamu alaikum shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da maniya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Laraba biyu ga watan Agusta shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu tattauna ne akan maganar raɗe-raɗin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ya kusan dawowa ƙasar bayan jinyar da ya yi a Turai. To ta ina za a fara ne ko kuma ɗorawa idan ya dawo? Idan Allah ya dawowansa inda ya kamata ya soma shine ta bangaren tsaro da kakaba gurbatattun jami'an gwamnati. Ni a gani na idan shugaba Buhari ya dawo gida Najeriya babu abin da ya kamata ya fara mai da hankali illa duba halin da al'umma suke ciki na tsadar rayuwa da kuma rashin aikin yi ga matasa. Amma ni in so samu ne a kawar mana da masu hana ruwa gudu waɗanda ba su ƙaunar ci gaban talakawa. To shin kai kuma malam dan iya ina kake kallon lamarin ko taya kake kallon abin na jin kanshin dawar shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya daga Ingila bayan jinya? kasan dole idan shugaban ƙasa Buhari ya dawo a daidaita sahu har sai ƙasar ta gyaru. Akwai ma yiwuwar wasu jami'an gwamnatin da suka yi jika-jikan jan kayan 'yan ƙasa su yi asarar kujeru. Wutar siyasar takarar shekarar 2019 kuma za ta ruru. ku shirya ku kira mu an jima kaɗan a kan lambar muta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Da fatan za a tofa albarkaci ba cikin cin mutunci ba, sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter game da al'amarin. To bari mu fara da tambayar da muka muku din wanda muka ce shin yaya kuke ganin ya kamata ko kuma za a fara ne bayan shugaba Muhammadu Buhari Najeriya ya koma gida? Sakon farko daga Isiyaku Hamza Gogori ya ce idan har Allah yi wa shugaba Muhammadu Buhari dawowa gida Najeriya ta bangaren tsaro ya kamata ya fara. Umar Tijjani Yusufari ya ce hakika yau da gobe idan shugaba Buhari ya samu lafiya ya zo kasarsa ya kamata ya waiwayi bangaren sakataren gwamnatinsa tsaro da barazanar 'yan Biafra. sai usman m inuwa ya ce ta cin hanci da rashawa ya kamata a fara saboda ma'aikatan najeriya sun mai da cin hanci da rashawa sana'ar su ta neman kuɗi sai inuwa abdulmalik guru ya ce salam yau da gobe hakika ni dai a nawa ganin kamata ya yi shugaba buhari ya fara da ci gaba da duba harkar noma a faɗin ƙasar mu najeriya tunda yanzu lokacin damuna ne kuma ɗaukacin manoma suna buƙatar taki da magungunan ƙwari masu lalata amfanin gona na gode yau da gobe ku tashi lafiya sai abubakar kawo girgir ya ce hakika abin da shugaba buhari ya kamata ya yi da zarar ya dawo gida lafiya shine ya fara aiki kan ministocin da ke hana ruwa gudu a harkar al'amuran ci gaban kasar ku tashi lafiya yau da gobe sai abdulrahman aliyu balkore ya ce salam yau da gobe shirin matasa a nawa ganin idan allah ya bai wa shugaba muhammadu buhari lafiya ya dawo gida zai fara ne dangane da ikirarin wasu matasa masu son a fasalta wannan kasar sai sa'idu gagiyo katamma ya ce salamu alaikum yau da gobe ina yi wa shugaba muhammadu buhari fatan alkhairi allah da mana da shi lafiya idan allah ya dawo wansa inda ya kamata ya soma shine ta bangaren tsaro da kakaɓa gurbatattun jami'an gwamnati don maye gurbinsu da masu kishin talakawa. Sai Sama'ila Ahmed Duke ya ce yau da gobe ni a gani na idan shugaba Buhari ya dawo gida Najeriya babu abin da ya kamata ya fara mai da hankali illa duba halin da al'umma suke ciki na tsadar rayuwa da kuma rashin aikin yi ga matasa. Sai Awal Usman Chaledi ya ce Allah ya dawo mana da shi tukunna amma ni in so samu ne a kawar mana da masu hana ruwa gudu waɗanda ba su ƙaunar ci gaban talakawa. Sai fa'ilu ɗalla da mahuta ya ce yau da gobe da zarar shugaba Muhammadu Buhari ya dawo ya ci gaba daga inda mataimakinsa ya tsaya. sai aminu karin mai da garko ya ce asalamu alaikum yau da gobe ya faro ta kan 'yan ta'adda masu yi wa al'umma kisan kiyashi samar da taki ga manoma rage hauhawar farashin kayan masarufi waɗannan suna daga cikin matsalolin da suka yi wa al'ummar najeriya katutu daga ƙarshe allah ya da da shi lafiya amin sai hafizu aminu daiba ya ce buɗe boda za a yi talakawa su samu abinci su fita daga ƙangin yunwa da ake ciki a yanzu a najeriya sai garba na halikan ba ya ce ya kamata da ya dawo ya gaggauta saka dokar da farashin abinci da na masarufi sannan kuma ya gaggauta binciken waɗanda suka yi kokarin halaka shi sai aliyu dan hausa gwammaja ya ce yau da gobe a gani na shugaban ƙasa zai duba halin da mutanen arewa maso gabas suke ciki na biyu kuma zai duba cece kucen da ke faruwa tsakanin arewacin kasa da kudancin ƙasa na uku zai duba halin da talakan najeriya Najeriya yake ci na tsadar kayan masarufi. Muna fatan Allah ya damu ne da shi lafiya. sai muhammad musa dambam ya ce turka shi ai abin da yawa wai mutuwa ta shigo kasuwa amma ni a nawa ra'ayin zan so a fara kawar da kuncin rayuwa da talakan najeriya yake ciki da hannu guda kuma ya tsawatar wa 'yan kasuwanni da su sassauta farashin kayayyakin masarufi da ma na yau da kullum da dai sauransu ku tashi lafiya sai anderson ture allah sa na faɗi sunan dai ya ce salam yau da gobe na farko sasanta rikicin majalisar dattawa da kuma rage farashin abinci sai Dan harun ya ce soma yaƙi da 'yan boko haram da kuma masu yi wa tattalin arzikin kasa zakon kasa. sai sa'id muhammad tsangaya ya ce ya kamata ya fara da masu satar kuɗin al'umma ya ga bayan su kafin wasu ayyuka tukunna. Sai Muhammad Maina kuma gannam ya ce yau da gobe hakika yau dole in jinjina muku saboda kun taɓo batun Baba Buhari. Mu dai fatan mu Allah ya bashi lafiya daga karshe Allah ya kare ku daga kame kame 'yan jaridu da ya zama ruwan dare gama duniya. Sai Zainab Musa mai addua ta ce muna so ya fara hutawa ya kara murmurewa sannan sai ya ci gaba daga inda aka tsaya mu kuma za mu ci gaba da an masa addu'o'in mu na fatan Allah ya kara masa lafiya da nisan kwanan da zai ida ayyukan alherin da ya faru. Sai Idris Muhammad Basayin Kano ta faɓalewa ya ce ya kamata daga dawowansa ya yi kokari ya kakkaɓe 'yan hana ruwa gudu daga cikin gwamnatin sa in kuwa ba haka ba to wankin hula zai kai shi dare. Sai Adam Muhammad Gitte ya ce salama yau da gobe ikon Allah idan Allah ya maido da shugaban ƙasa gida Najeriya lafiya to ya kamata ya aza inda ya tsaya wato yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma 'yan Niger Delta da kuma masu neman kafa bayafara Allah ya maido mana shi gida lafiya. Sai Yusuf Habila da ya ce kawai ya ci gaba da aikin da dama ya fara yin su kafin ya fice kasar waje domin neman lafiya allah ya bashi lafiya amin sai Rulwani Ibrahim London Uba ya ce ya kamata ya fara daga inda mukaddashinsa ya tsaya idan kuma hakan ya ci tira to sai ya duba alkawura da ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe ya ci gaba da yi. Sai safiyanu Gumal Zangon Daura ce alhamdulillah mu idan Allah ya maido da shugaba lafiya muna fatan zai kama aikin da ya kamata yawa al'ummar Najeriya. Sai Abdu Magaji Soba ya ce yau da gobe ni a gani na yan Allah ya damu mana da Buhari gida lafiya wurin da ya kamata ya mai da hankalinsa shine yakin da ake yi da Boko Haram da zaman lafiya ya fi komai. Sai Usman Manika Meru sabuwar road ya ce yau da gobe a ra'ayin idan har shugaba buhari ya dawo najeriya to farko abin da ya kamata ya fara shine sauke majalisar ministocinsa da ɗaukar mataki akan masu neman biyafra da yaƙi da talauci da ke damun jama'a da fatan allah ya dawo mana da shi lafiya Idan muka koma shafinmu na Twitter, Adbala underscore karasuwa ya ce ya kamata a duba farashin kayayyaki musamman a bangaren kayan masarufi da kuma matsalar tsaro a arewa maso gabas. Sai at ɗan Kaduna tu ya ce ba inda ya kamata Buhari ya soma face fannin samar da ayyukan yi ga matasa domin su ne kashin bayan ci gaban kowace irin al'umma. sai at yakubu 41 umar ya ce wani tsadar rayuwa ake ciki mu 'yan najeriya tun tunda har yau mu ji wanda yunwa ta kashe ba sai atmele Fari ya ce idan allah ya dawo da shugaba buhari lafiya muna so ya ci gaba da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma harkar tsaro musamman arewa maso gabas sai Kabir 2k3 ya ce in dai har da gaske yake yi to ya yi sauye-sauye a kan mukarraban gwamnati domin samun sauƙi ga al'umma sai at m underscore garin rijiya ya ce ai babu waɗanda ya kamata a fara kansu kamar gwamnoni saboda wallahi su ne suke gallazawa talakawa a halin yanzu da fatan Allah ya da mana da shi lafiya. Sai Atke Bashir underscore Owan oh ya ce Assalamu alaikum a gaskiya ya kamata idan shugaba Buhari ya dawo ya duba halin rayuwar talakan Najeriya domin dan su ne yake mulki. sai daga ƙarshe at ibrahim tsafatu ya ce yau da gobe muna fatar idan allah da mana shi lafiya ya fara da maganar yan biafra da kuma harkar mai a arewa to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. dan iya ma ya tufa albarkacin bakinsa akan lamarin na sa ran dawowar shugaba najeriya buhari daga birtaniya a kunshe da babban bargo yau na iske ɗan iya kamar ana ɗari. Na ce ɗan iya to yaya gari ya ce na ikara kai dai kawai bari garin ne na ji ana ta sanyi yau saboda an tashi da hadari. Ƙasa kuma gashi 'yan Najeriya na ta faman dogon buri don kullum gari ya waye fa babu wata magana sai batun dawowar shugaban ƙasa Buhari saboda masu zuwa birnin London duba shi 'yan kwanakin nan suna ta dawowa da daddaɗan labari. kasan kuma da an karya wa 'yan ƙasa gwiwa saboda yadda suka dinga yada labarin sharri har ma dai wasu 'yan afasa na cewa idan ma za a dawo da shugaban ƙasa buharin sai dai a wuce da shi kabari ko da yake dai kuma mun gane wasunsu na ta faman fargaba ne don sun san idan ya dawo sai dai su wuce gidan yari na ce to dakata ɗan iya kai kana ganin wai idan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya dawo ƙasar nan me zai faru don ni fatin tuni na lura cewa ƙasar nan ta yi shiru wasu kuma sun yi zuru har ma wasu 'yan tsiraru na faɗin idan shugaban ƙasa buhari ya dawo gaskiya akwai daru dan iya ce to ai kai ma dai na ikara ka san dole idan shugaban kasa Buhari ya dawo a daidaita sahu har sai kasar ta gyaru akwai ma yiwuwar wasu jami'an gwamnatin da suka yi jika-jikan jan kayan 'yan kasa su yi asarar kujeru wutar siyasar takarar shekarar 2019 kuma za ta ruru waɗanda ke ta damban dambarwar dumbuzar kuɗin 'yan ƙasa kuma za su ɗauru yankin arewa maso gabashin Najeriya da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke ta hare-hare tare yanzu kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai tura musu dakaru. Tsantsenin tsarin tsabtace tsame kuɗin 'yan ƙasa kuma zai ƙaru. Ka a takaice dai na ikar Najeriya za ta ɗauki sabon saiti saboda shugaban ƙasa Buhari fa dole ya dawo da sabbin dabaru. Na ce to ɗan iya Allah dai ya sa mu dace. Don ka san wasu na ganin ƙasar ta riga ta lalace. Kusan komai yanzu a ƙasar ana ganin ya riga ya su kurkuce. 'Yan siyasan da ke son taka takara a shekarar 2019 na ta faman cece kuce su kuma wasu masu ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba zai dawo ƙasar a raye ba suna ta faman sace-sace amma kuma tun da akan tsantseni da tsage gaskiya Buharin ya yi fice 'yan ƙasa da yawa na ganin idan Allah ya dawo da shi Najeriya lafiya zai jajirce don tabbatar da ya tuttuge dukkanin wani tarkace shi yasa ma tuni wasu mahandaman shugaban ƙasar suka firgice don sun san da zaran buharin ya dawo kuma ai babu wani sauran kauce-kauce. Hmm. To yanzu sai mu ce za mu tuna muku lambar da za ku kira mu ku same mu a kanta ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kamar yadda aka saba sannan za mu amsa cikin kamar yadda muka ce ba tare da cin mutuncin kowa ba mm. cikin hankali da natsuwa ko safinatu mm. yawa da mu me diddai muna neman ta taya ne kasashen za su ci gaba ba shi ne yawa me mutum yake nufi haka yake to sai mu ce sai kun kira bari mu dan shakata kaɗan da wannan al'umma ta ina za mu je al'ummar mu ina za mu je da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace hmm, to mun sami kira daga kaduna salamu alaikum Wa alaikum salam Alhaji Usman International da kai da Safinatu sannan ku da kokari gaba ɗayan ku da kokari da aiki. To mun gode sosai kai ma international. <laughs> Kai tsaye kuna magana da naran mane da ke garin Samina Kallera local government Kaduna state. To naran mai international muna jin ka. <laughs> A gaskiya hmm. gaskiya wato muna neman addu'a. To. Don su ma balo na neman addu'a mai gaggawa eh. na kara ma shugaban kasan mu lafiya da dawowan shi kuma lafiya tukuna. To Allah ya kara masa. Don akwai magana Usman. Mm. Akwai magana saboda mun ga abubuwan da yake gullowa bayan tafiyar nan nashi kwanakin nan nashi na jinya mun ga abubuwan da yake gullowa Usman. Eh. To me kuke sa ran gani in ya dawo misali ta ina za a dasa? Abin da zai kawai in ya dawo na farko Usman. Mm. Tunda ai yana da wani fawa nashi na kan kujerarsa wanda in ya yanke wani abu ba mai hanawa. Eh akwai wasu karfi ah, ah, ko dama da yake da ita na bangaren shi. To wannan amfani da ita tukun ya kaddamar da magu magu ya tabbata tukuna. Mm. Farko. Mm. Idan ya tabbatar da magu to dama sai hanji kuma ministocin shi saboda wannan majalisa ta. Ya tabbatar da shi a ina. Da ta hana talakawa eh, sakat. Eh na rama kace. Talakawa suka je wurin kuma talakawa ne suka zaɓe su suka je wannan wuri shi ma talakawa. Akan EFCC kenan. to a gaskiya muna neman a mana bincike a wannan majalisa ne kwata-kwata usman to mun gode na ramma bari mu je nasarawa ya eh, bai ji ni ba ina cewa ya tabbatar da hmm, shi na sai na nufin EFCC kenan ina ga assalamu alaikum waye a nasarawa hmm. assalamu alaikum wa alaikum assalam waye a nasarawa Malam Usman Kabara ta dai da abokiyar aiki. To barka dai. Yawwa to tare kake da Ibrahim Ramadaki daga Awai Local Government To Malam Ibrahim. Barka da zuwa Malam Ibrahim. Barka da To Malam Ibrahim me kake tunani ko kuma ganin ta ina ya kamata a fara ne ko kuma a dasa na inda aka tsaya da in maganar Buhari ta tabbata na dawo shi gida Najeriya in Allah ya kamar yanda wasu suka amsa muku a shafin sada zumunta. Mm. Gaskiya ya kamata aka kaɓe bara gurbi a wannan gwamnati. Mm. Eh. Sannan na ji wasu suna kuka buɗe boda. Kuma eh. boda mu ana awai ta buɗe. Eh. domin ina musu albikiri cewa gero ɗari da hamsin mudu mm. su rugo nan su saya in yunwa ya dame su mm. shinkafa ma ga mm, tana ɗari uku da hamsin mudu wato akwai kayan abinci kenan a akwai kayan abinci sosai mu dai bukatar mu in buhari ya dawo a mm. samar da tsaro mm. cikakke mm. in tsaron nan ya inganta a kakkaɓe cin hanci da rashawa shi ne babban bukatan mu boa na gode to mun gode ibrahim gaskiya kan Malam ibrahim kayi magana mun gode kwarai da taka gudunmawar ina ga kamar mun dan samu idan yana laliban mana barista wanda in har mun same shi za mu ci gaba da tattaunawa da shi kai tsaye mai fashin baki mm. akan al'amuran yau da kullum mm. to yanzu bari mu ji ga eh, wani usman daga shafin sadarwa wani mm. nuruddin ashir mani eh. ya ce yau da gobe a nawa ra'ayin da zaran shugaba buhari ya dawo to ya yi kokarin yi ma wasu daga cikin ministocin shi garan bal kamar yadda malam ibrahim ya ce yanzu eh. ya kuma yi gaggawar neman hanyoyin da zai samar wa talakawan da suka sha rana suka zaɓe shi sauki domin gaskiya al'umma ƙasar nan suna fama da matsin rayuwa Alaikum da ku da Yawwa barka da yau Maryam ta je wani aiki kaɗan ta dawo. <laughs> Muhammad ta fawa To, Mudassir. Hello? Mudassiru. Yawwa kana jin mu ko layin sanyo sai a hankali ma muna ta laliban mai mana fashin baki abin ya fuskara tun safe mm. muke ta fama. Eh, muna jin ka. ta yadda nake so ya fara shine gaskiya kamata kamar yadda muka samu aboci gwamna ya garan bawul ya zubar da kabinet to shi ma ya kamata ya duba don saboda akwai yan hana ruwa gudu eh. musamman a majalisar zartisa mm. sannan kuma ya kamata ya tajirce a kan batun maganar tsaro din nan gaskiya hana agogo ya dawo baya mm. kam ya kamata a ce an sake yin recycling akan batun maganar tsaro mm. don saboda mutane sun shi irin hali na fargaba ga shi na adamawa ko jiya ma da daddare an kai hari yankin madagalin nan mm. wannan ya kamata ce an yawwa na gode shi to mun gode sosai madasar daga tafa balewa sai mu ce Allah ya taimaka kuma ya bada sa'a to Safinata akwai wani wanda zakariya awal zakariya hmm. ya yi doguwar wasiƙa ne to Allah ya sa baba Buhari ya ji eh to amma maganan gaskiya saboda lokaci ba za ta iya karantuwa gaba ɗaya ba hmm. amma dai na ga yana magana ne akan shi ma dai a takaita nake son faɗa abubuwan da hmm. ya yi magana akai shine ah, a kula da maganar majalisa al'ada mm. da maganar eh, karatu na jami'o'i da maganan bangaren sanatoci su kansu mm. da maganan yanayin tsarin eh, karatun jami'a din misali wani ishi maganan nce ce mm. a wannan hnd ce wannan bsc ce ka kin san kowa da abin da ya dame su lokacin da ba koya ya Usman kura wai da magana yadda aka cakuɗa musu al'amari a jam eh. <laughs> a yadda ya ce so saboda haka duk dai shi maganganunsa kenan shi ne ce kowa da kiwon da ya karbe shi ga wani eh, kafin wani ya shigo eh to akwai wani akan layi a ina jin eh salamu alaikum hello hello to ina ga bauchi ne ko salamu alaikum yau wato kana nan ashe ya haƙuri da jimirin jira layukan ne suke yau kagewa ina gajiya lafiya kalau to wane ne daga bauchi <laughs> ne daga bauchi eh Joshua tufa albarkacin bakin ka kan layi ya maka yawa. Allah da kyar na samu na yi ta neman ku. Eh, eh, Shekaru aru aru wallahi. Allah sarki to yanzu tufa mana albarkacin baki bisa raɗe raɗin cewa Buhari fa ya kusa da Najeriya ana cewa wasu na murna wasu kuma ciki ya ɗuru ruwa menene naka ra'ayin? Eh to ra'ayin nawa fatan mu dai Allah ya dawo da shi lafiya. Amin. Waɗanda ba su da gaskiya nan hmm. su ma su nemi kamar yadda da aka faɗi mm. in ya zo masu gudu za su gudu yanzu kuwa za su nemi inda za su gudu mm. don gaskiya abin wurin ya takure ba kadan ba mm. Allah shi kyauta gaskiya ga yadda ake yi inda an yi abubuwa tafiya daidai da tsaron nan da ba mu same shi haka ba ya muna shan wahala yanzu haka to muna godiya sosai joshua daga eh, bauchi allah ya sa amin amin joshua bari mu je kaduna yawa madalla da kira kai ma da jimiri eh, to wane ne a kaduna hello assalamu alaikum muhammadu sagir mai fatan buhuna an jihar kaduna najeriya to muhammadu sagir barka da shigowa me za ce game da wannan amin eh. amin mun gode muna ma malam muhammadu buhari fatan alkhairi allah ya kara mai lafiya allah kuma ya dawo mana da shi lafiya cikin koshin lafiya amin wato abin da muke so in allah ya sa ya dawo mm. najeriya nan mm. ya mai da hankali akan noma da mm. kuma samar da wutar lantarki domin kaman takin da ainihin ya ware ma manoma dubu biyar da ɗari biyar mm. to ganin bashi yanzu dubu bakwai sama ma da dubu bakwai haka ake siyar mana kuma in an yi magana ba wanda yake iya tsawatar ma da 'yan kasuwan nan mm. wato muna fatan Allah ya dawo mana da shi lafiya. To mun gode sosai mun gode kwarai. Allah saka muku da alkhairi. Amin amin mun gode malam Ahmadu ah. Sagir. Yawwa to kafin mu samu ga wani sako da na gani a shafin Facebook live mu da muke mm. abin nan yace ah, salam ah, sunan shi Sani Sulaiman. ya ce salam yau da gobe shirin matasa ni tawo shawara ga mai girma shugaba buhari idan da zara allah ya masa dawowa ya yi kokari ya mai da hankali ko kuma ya garan bawul a cikin ma'aikatansa da ke kusa da shi mm. ah, kuma hakika ya kamata a duba halin da talakawa suke ciki a saki kuɗi kowa ya wadata mm. domin muna ganin yadda wasu 'yan tsiraru ke wadaka da kuɗi amma a wannan gwamnati kuma amma kuma da zara an yi magana sai a ce babu kuɗi ga yau da gobe mun gode kwarai a tashi lafiya. Hmm. ya wato, salamu alaikum wane ne a layin? Wa alaikum salam. Yawwa, barka da warhaka wane ne? Barka ka dai. Yawwa. Ya aiki. Lafiya, lau da muke magana. Kuna magana da Alhaji Nuhu Namaru. To, Nuhu Namaru daga ina? Daga lafiya, Nasarawa State, Nigeria. To, barka da shigowa Alhaji Nuhu. Yawwa, barkan ku dai. Hmm. na daɗe na neman ku Allah bai sa na samu ba sai yau. Allah ya kaddara yau to alhamdulillah. Hmm. Wallahi na ji daɗi a aiki. Lafiya lafiya lau to fa mana albarkacin ka a maganar raɗe-raɗin kusancin dawowar shugaba Muhammadu Buhari. gaskiya dawowar shugaba Muhammadu Buhari kan muna murna muna farin ciki. Hmm, Allah ya dada shi lafiya. to to wannan layi ya kace masa dama ina son ne mm. da in har Allah ya sa kafin mu tashi ko na minti ɗaya ne muka samu mai fashin bakin mu shi mm. ah, barista Abdullahi Aliyu mm. za mu tambaye shi ne mu ji shin abubuwan da suka faffaru wanda masu eh, ko ce rahotanni suka nuna da makamantansu mm. kamar misali maganar rashin tsaro da ya dan samu tangar a mm. wasu wurare mm. ko kuma yawan har-har da aka dinga dan dawowa da shi shin yana da nasaba ko kuma duk inda wani tuntube yake yana da nasaba da cewa Buhari baya kusa ne ko kuwa takin zamani ma da sun same shi da eh. arhalocin da yana nan yanzu eh, da bayan amma yanzu sai suka ji kuma ya sake haurewa to sai mu ji yana da nasaba da rashin shi shugaba Muhammadu Buhari ne ko yaya salamu alaikum Wa alaikum salam. Wane ne daga Bauchi? Dattijo mai shago ne karamar hukumar zaki jihar Bauchi. To dattijo barka da shigowa muna jin ka faɗa mana naka ganin. To ne gaskiya ga ina ina son in shugaban kasa dawo. Mm. Mm. Yawa. Muna jin ka. wasu ma'aikatar ma'aikatan sanabila. me yasa zai sauke su me suka yi <laughs> eh gaskiya akwai eh ga mana miji malam da shine muna jinka mm. hello yawa ine ine ra'ayina to to mun gode layin ka ya ki bari mu ji ka da kyau wallahi eh to mm. bari mu je taraba safina ga wani a taraba wa alaikum salam da wa muke magana hello salingo To Bello Jalunga muna jin ka. Wato yawanci Allah zai dawar mana da shugaba lafiya. Amin. Sannan kuma an bar an bar inda matsalar take alkalanmu da yawan su kai ne mugaye ne wallahi. Me suka yi muku? <laughs> Gara yadda ya koyi da abin da gana suka yi ya yi ritayar din da yawan su. suna wayansu sun yi almundana din in sun bar aiki in ka gansu ba za ka saye su ko sisi ba. Wasu mm. oh, alƙalai. Kuma mm. mala'iku ne za su zo su gera kasar nan ba, mu din ne za mu gera kasar nan. Mm. To Allah ya gyara mana mu ma gaba da. Eh. Ya gyara kasar nan. Ba wai sata ya zo yi ba. To, to, To mun gode sosai Bello Jalingo da gudunmuwar da ka bayar bari mu je kusa da kai dai muna yobe. Eh salamu alaikum. Kana ki jirgin Eh wane ne? Bako Muhammad daga Gahiwa jihar Yobe. Yau wato bako muna jin ka amma ka rage eh, rediyon ka ina jin ta a ƙasa. Mm. To game da dawowa Baba Buhari. Mm. Muna masa fatan alheri Allah dawo da shi lafiya. Amin. Me kuke tsammani in ya dawo? Ba haka ba. Abin da muke tsammani a wajen wajensa gaskiya abin da yawa. In ya zo ya yi la'akari da halin kuncin rayuwa da talakawa suke ciki musamman wajen bangaren haihayar farashin kaya. Mm. haka to nan tsageru da suka yi yunkurin kafa jamhuriyar ya fara dau mataki a kansu. Mm, to, to mun gode sosai bako da naka ra'ayin yauwa sai an jima bari mu je taraba daga yobe din safina. Mm. Salamu alaikum. Alaikum salam. To da wa muke magana daga taraba. Ni ne Baba Ibrahim Telan Tampol daga Bali Taraba. To Baba Ibrahim muna jin ka. Me za ka ce? Eh, Um, ni abin da zan ce idan babu buhari allah isa idawo mm. ya fara ya fara ta ɓangaren tsaro mm. bayan haka kuma masu hana da maganan raba ƙasa a yi maganinsu mm. yawa ni magana ta kenan allah eh, eh, ubangiji ta eh, tashi lafiya Yau wato kafin ka tafi barin dan tambaye ka bayan abin da kuke oh. yawa bayan abin da kuke tsammani din kana ga eh. cewa wahalhalun da suke ta faruwa din ko kuma dan tuntuban da aka samu yana da nasaba da cewa babu Buharin da kuke cewa baya Najeriya? Eh gaskiya yana da nasaba da haka. Hmm. saboda a cikin wayannan jami'an tsaro na yanzu su ya kamata a musu garan bawul watakila akwai wasu waɗanda suke goyawa al'amarin baya saboda wani abu da suke samu. To mun gode sosai da naka ra'ayin sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma. Na gode alhamdulillah kuma ban taba samun ku ba sai yau. A yau dai mun yi sa'a. Kuma eh. Allah saka muku da alheri kan ayyukan ku. To alhamdulillah. Yau ka lura yau duk wanda suke cewa ba su taba jin mu ba. Eh kuma yawa madalla kuma ba sannan kin san abin da yake eh, abin da sa'a ne mm. saboda mu gashi muna ta fama mu samu masu mai fashin bakin mu abu ya gagara. An buga nan an bugo can su ma amma kuma su kuma wasu suna samu kin ga mm. lamarin kenan dama. Mm, sai mu ce Allah ubangiji ya samu dace sannan kuma muna godiya ga duk waɗanda suka samu kira da waɗanda ma suka gwada ba su samu ya shigo ba mm. da wanda suka aiko da sako da fatan za a ci gaba da bin shirin yau da gobe shirin matasa domin dama domin su ake yi ne eh to Maryam yau ina kika bar ta tafi aiki sai dai gobe kila a jita eh, eh eh to to Allah Allah ya nufa ya sa ya ji ya ji koken yan kasarsa mm. to sai mu ce da haka zamu tattara ina mu ina mu domin lokaci baya jira kamar yadda Safinatu ta ce sai gobe Alhamis in Allah su zamu sake juyawa da maganar lafiya wanda Bahaushe yake cewa uwar jiki ce mm. wanda kuma zamu tattauna nan kamar yadda muka saba a madadin ita so dangi. sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji sai injiniyan mu ne Mr. Curtis sai kuma wanda da ya haɗa mu a shafinmu na facebook live wato solomon jack ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai allah ya kai mu Shirin su BOA ba sa daina siyasa Go, go. B-O-A.